Ba a damawa da mata cikin harkar siyasa, saboda akwai rashin ɗaukar batutuwan su da mahimmanci. Yawan an ce siyasa, an ce ayyuka da ba tsara ba, ko wanda ba a shirya yi ba. Akwai taruka na dare, ba kowane miji bane zai ba matar shi izinin zuwa. Akwai tafiye-tafiye, ba kowace mace ke samun izinin zuwa da dawowa ba yadda take so. Ba kowace mace bace ce ke iya shiga taro tare da maza ko da yaushe. Wannan duka na hana mata sa kafa cikin siyasa. Sadire ala politique. idan aka duba dukkan kalubalen da kuka bayyana shin ana iya cewa macen karkara a shirye take don shiga cikin siyasa gadan-gadan A'a, ba ta shirya ba, tunda da ba ta da cikakken incinta don yin duka waɗannan abubuwan da na zana. A cikin ayyukan da kuke yi na waye ma mata kai, shin akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu ko na gwamnati da ke taimaka muku? Eh, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu, misali ƙungiyar Diko, suna aiki a cikin ƙananan hukumomi inda akwai ƙungiyoyin mata kawai. Tunda a cikin waɗannan kungiyoyin mata, samun wayewar kai da horo za su buɗe musu ƙofar shiga siyasa. Akwai kuma wasu ma'aikatu daban su uku da ke aiki da ƙungiyoyin matan nan, tunda ta hanyar waɗannan ƙungiyoyin ne ake samun damar wayar da kai da horar da mata saboda akwai matan da basu yi boko ba tare da makarantun yaƙi da jahilci wasu daga cikin su na samun wayewar kai da zai sa su shiga siyasa. Shin yau ko an samu ci gaba a game da shigar matan karkara cikin siyasa? An samu ci gaba mai mahimmanci. Misali a cikin karamar hukumar da'irar nan, a wa'adin da ya huce, mu mata biyu ne kawai, amma a yanzu an kai ga hudu. Kenan an samu ci gaba, don an lumka adadin matan so biyu. Ta bangaren mata mashawarta, a wa'adin baya ba a huce mata ishirin ba, amma a yau sun huce mata mashawarta arba'in da aka zaba. Ta bangaren gundumar, mace guda ce aka samu magajiyar gari. Bayan kuma an aje takardar tsigewa, sai na zan magajiyar gari ta biyu kenan. Yau dai a matakin gundu kwalo mu mata magajin nan gari mu uku ne wannan kuma ci gaba ne.